أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sunana mala abubakar mai godiya shugaban cibiyar mai godiya habal and holistic medicine so alhamdulillah bayan korafe-korafe da muka samu cewa malam kwana biyu ya yi shiru ba a ganin bidiyoyinsa saboda yanayin ayyuka ne kamar yadda muka gaya muku sannan duk lokacin da muka samu lokaci ko a ina ne za mu zauna mu kawo muku bidiyo abubuwan da zai amfanar da mu so alhamdulillah a yau za mu fara karanta wani wasiƙa na wani bawan allah wanda ya rubuta mana <clears throat> akan wata matsala da muke ta bayani a kai wacce ake ta cece ku ce a kanta so a uh, mai rubutu ya rubuta ya ce salam allah ya ƙara malan lafiya don allah shin malan da gaske ne istimna'i na jawo shidanunsu su auri mutum kuma taya mutum zai fahimci haka to alhamdulillah gaskiya ne idan mutum yana yawan wasa da gaban shi to lallai zai haɗu da kaidi na shidanu kuma shidanu za su iya sha'awarsa kuma har su aure shi musamman shi kan shi istimna'i ba a yadda ba ne wata hanya a musulunci mutum ya fitar da sha'awa ko maniyi in dai ba mafarki ya yi ba in ba ta hanyar aure ba wannan shine dukkanin yawancin malamai sun tafi a haka da akan wannan matsala so a nan abin da muke ƙoƙarin kokarin nuna mutum shine illolinsa illolin yin wannan abun domin me yana sanya aljana ta sha'awan mutum ta aure shi idan kuma mace ce yana sanya aljani ya yi sha'awar ta ya aure ta sannan sai ta kasance ma ba ta sha'awar namiji ko kaɗan gashi tana da miji amma ba ta sha'awa in dai ba wannan wasan za a yi mata ba kwata-kwata sha'awar ta ma za ta iya ɗaukewa kuma dukkanin yadda miji zai yi ƙoƙari domin ya gamsar da ita ba zai iya gamsar da ita ba da wannan muke cewa a guji aikata hakan sannan abu na biyu idan namiji ne haka shi ma zai kasance ba zai iya gamsar da iyalansa ba da ya zo jima'i minti biyu minti uku ya kawo domin burin mai wasa mai eh, wasa da gaba shine kawai ya kawo ya fitar da ruwan maniyi a lokacin da yake da bukata wannan yasa muke ta jan hankali muke ta zakulo muku illolinsa shi yasa muka yi bayanai wannan bidiyo kusan na ashirin ne akan wannan matsala ko kuma duk da wannan tambaya ce muka amsawa masu kallon mu da sauraronmu muna fata mutum ya fahimta sannan a malam mai tambaya ya ce mana ta yaya mutum zai fahimci shin yana tare da aljana to na farko akwai yawan mafarkin saduwa akai-akai ga mace ma'ana wanda ake kira junul ashika aljana mai auren namiji ko aljanar soyayya da za ta zo ko kuma mutum da ya ga mace ko kuma har ma ya kai ga yana yawan mafarki da za ta iya zuwa mai ga siffofi kala ya ya billah wani ma hadda siffar uwarsa Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu dukkanin wayannan sannan kuma mun faɗo wasu makan guda uku da junnu ke zama akwai kai akwai kirji akwai mara wanda yake tabbatar da faruwansu idan suna zama a kan. yakan sanya ciwon kai mai tsanani kirji jin fushi rikicewar tunani rashin jin daɗin komai mara kuma yakan sanya wannan mafarkin saduwan da kuma kankancewan gaba da kuma ciwo na sanyi wanda baya da kai bai da gindi jama'a assalamu alaikum za mu dakata a wannan amsa tambaya sai kun ji mu a karo na gaba daga na kuma abubakar mai godiya nake ce da ku ku huta lafiya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah a daga ƙarshe duk inda kake a faɗin duniya mala ابو بكر